Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على محمد وعلى آل النبي Bismillahir rahmanir rahim. kun kamo rediyo biyo ta sa cikin shirin na rana na yau juma'a muhammad amin ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai kan ku a cikin shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko da kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma da fatan masu wasa gina zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 25 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 30 ga watan rabi'u thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 142 da suka gabata a ranar irin ta yau 25 ga watan nuwamban shekara ta 1980 wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna charles leveran ya sami nasarar gano kwayar cuta wadda take haddasa cutar malaria bayan gano kwayar cutar da dr leveran ya kuma samu nasarar gano maganin cutar daga bisani bayan gudanar da bincike da kuma guje guje masu yawa sakamakon waɗannan muhimman nasuri da dr laveran ne samu a fagen ilimin kiwon lafiya da magunguna an ba shi kyautar lambar yabo ta nobel a shekara ta 1907 masu saurare kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan nomban shekara ta 1965 mabutu seko ya jagoranci wani juyin mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar congo sannan kuma yana da kansa a matsayin shugaban kasar da farko dai yana daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmayar kwatar 'yancin kan kasar daga hannun turan mulkin mallaka na portugal shekara ta 1960 sannan kuma ya rike mukamin firaminista minister wanda kuma a lokacin ne aka kashe patrick lumumba sannan kuma shekara ta 1965 ya jagoranci juyin mulki wanda ya shi kan kujerar shugabancin kasar congo mobutu ya sauya sunan kasar daga congo zuwa zaire a shekara ta 1990 aka fara samun 'yan tawaye waɗanda suke ɗauke da makamai a ƙasar waɗanda suka sami nasarar korarsa daga ƙasar a shekara ta 1997 bayan ya share shekaru 37 yana kan shugabancin ƙasar. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa rundunar basij ko kuma mayaka masu aikin sa kai a iran bayan da marigayi imam ne bukaci a kafa rundunar mayakan sa kai ta basij tun bayan kafa rundunar ne take taimaka ma masu yaƙi a lokacin kalafaffen yakin shekaru takwas wanda gwamnatin kasar iraki tare da goyon bayan kasashen yammacin duniya ta jagoranta akan kasar iran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 yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Bismillahir Rahmanir Rahim labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta ce kasashen da ke tarihin cin zarafin bil'adama ba su cancanci yin magana kan haƙƙin ɗan adam ba. kasar ghana na shirin fara sayan man fetur ta biya da zinariya maimakon dalar amurka sojoji sun kashe wasu mayakan kungiyar boko haram biyar tare da kama wani guda ɗaya a najeriya Ghana ce tawagar Afirka ta farko da ta zura kwallo a raga ya zuwa yanzu a gasar kofin duniya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. iran ta ce kasashen da ke da tarihin cin zarafin bil'adama ba su cancanci yin magana kan haƙƙin ɗan adam ba khadija karimi jakadar iran a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta masar ɗinkin duniya ta yi wannan bayanin ne a wani taro na musamman karo na 35 na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta duniya da ake yi a birnin geneva inda ta yi watsi da taron tare da bayyana shi a matsayin na siyasa ta ce ƙasashen da ake gani a matsayin gwarazan kare haƙƙin bil'adama wani tafka muggan laifukan cin zarafin dan adam a tsawon tarihi ba su da kimar za su ba wasu shawara kan haƙƙin dan adam da take ishara kan matakin da ƙasar jamus take son ɗauka na buƙatar a yi zaman ta ce matakin na siyasa ne kuma shiri ne da aka kitsa da ke da ɓoyayyar manufa amma haƙa ba cimma ruwa ba a gefe guda kuma ta yi watsi da kalaman da ƙasashen turai ke yi na nuna damuwarsu da halin da haƙƙin ɗan adam ke ciki a iran a cewarsu su kuma ta bayyana shi a matsayin yaudara a ɗaya lokacin da tuni suka take haƙoƙin al'ummar iran na takunkumin da amurka ta gaba mata ƙashen turai kuma na aiwatarwa kamar faransa da kuma birtaniya da karshe ta ishara game da mutuwar matan nan mai suna misa amini a ranar 22 ga watan satumban da ya gabata in ta ce a dai lokacin da ake gudanar da bincike kan musabbabin mutuwar ta sai ga shi wasu kasashen turai suna kalaman tunzar jama'a da ya jawo tarzoma a kasar kasar ghana na shirin fara sayan man fetur da biya da zinariya maimakon dalar amurka gwamnatin kasar ghana na shirin kullo da wani sabon shiri na fara sayan man fetur da dangoginsa amma ta rika biya da zinariya maimakon biya da dalar amurka kamar yadda ta saba matakin zai magance matsalar raguwar kudaden ƙetare da ƙasar ke fuskanta da kuma buƙatar dala da masu shigowa da mai suke da shi da haka ke karya kuɗin ƙasar da jefa al'umma cikin tsadar rayuwa idan aka aiwatar da shirin kamar yadda aka tsara a kashi ɗaya na farko na shekara 2023 zai canza tsarin biyan kuɗi tare da rage raguwar darajar kuɗin mu ke ci gaba da karewa in ji mataimakin shugaban ƙasar ta ghana mahamudu bawamiya kasar ghana tana fitar da man fetur amma ta dogara da shigo da tataccen man ne don amfanin al'ummar ƙasa daga ƙetare tun bayan da matar man fetur ɗinta ɗaya tilo da ta fashe a shekara ta 2017 wanda har yanzu ba iya kammala gyarawa ba yanzu haka dai kasar ghana na tattaunawa da ausun ba lamari na masar ɗinkin duniya imf a lokacin da al'ummar kasar ke samar da koko da zinariya amma suna fuskantar matsalar arziki mai mafi muni a tsakanin takorinsu na duniya wasu sojoji sun kashe sojoji sun kashe wasu mayakan boko haram guda biyar tare da kama wani guda ɗaya dakarun operation haɗin kai da ke arewa maso gabashin najeriya sun kashe 'yan ta'adda boko haram guda biyar tare da kama ɗaya da ransa a wani same da suka kai a jihar borno rahotanni sun bayyana cewa sojin sun samu nasarar ne a na ramis ta gabata yayin da suka samu sahihin bayanan sirri da ke nuna cewa wasu da cikin mayakan na ta da kayar baya ne daga yankin arewa a jihar borno inda suka nufi hanyar mafa majiyoyin leƙen asiri sun tabbatar da wani ƙwararre a fannin yaƙi da ta da kayar baya kuma mai shaɗe kan harkokin tsaro a tafkin chadi inda suka nuna cewa sojin sun yi wa 'yan ta'addan kwantan ɓauna ne ta da kashe biyar daga cikinsu da kuma yin awon gaba da wani ɗaya daga cikinsu a raye. tomaso da ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ghana ce tawagar Afirka ta farko zira kwallo a raga ya zuwa yanzu a gasar kofin duniya. A ci gaba da wasannin da ake bugawa na gasar kwallon kafa cin kofin duniya da kasar Qatar ke ɗaukar bakunci a halin yanzu. A jiya kasar Ghana ta sha kashi a hannun Portugal da ci uku da biyu. tauraron dan wasan kasar portugal din nan kuma kaftin din ta cristiano ronaldo shi ne fara zura kwallo a wasan a bugun da kai sai mai tsaron gida da misalin minti 65 da fara wasan kafin dan wasan kasar ghana andrew ayu ya farke ta da misalin minti 73 kasar ghana ce ta fara cin kwallo a gasar daga nahiyar afirka a yayin da kasar kamaru senegal morocco da tunisia dukkansu ba su ci ko da guda ɗaya ba a wasan da suka buga yanzu haka dai kasar ghana za ta kara da koriya ta kudu a ranar 28 ga watan nuwamba ita kuma portugal ta kara da uruguay a jiya ma kasar brazil ta halasta sabiya da ci bi da babu uruguay da koriya sun tashi babu ci switzerland ta halasta kamaru da ci daya mai ban haushi a juma'a za a buga tsakanin kasar iran da wales wasan farko da iran ta buga ta sha kashi a hannun birtaniya ci shida da biyu haka zalika a yau din kasar qatar mai masaukin baki ya ta buga da senegal sai kuma Netherlands da Ecuador su buga ita kuma Birtaniya take ci reni da kasar Amurka. To da ƙarshe za ku cewa gwamnatin Comoros ta buƙaci yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan tsohon shugaban ƙasar Ahmed Abdallah. Masu shigar da ƙara kotun ƙasar Comoros sun buƙaci kotu da ta ɗaure tsohon shugaban ƙasar Ahmad Sambi Abdallah ɗaurin rai da rai a gidan yari a wata shari'a da ake masa ta bayan ido da zargin cin amanar ƙasa. Sambi ɗan shekaru 64 da haihuwa babban abokin hamayyar shugaban ƙasar mai ci a yanzu ne. Azali a Asomani kuma ana tuhumarsa ne da zargin sayar da fasfo ɗin ƙasar ga wasu marasa galihu da ke zaune a wasu ƙasashen yankin tekun fasha. Mai shigar da ƙananan gwamnati Ali Muhammad ya faɗi cewa tsohon shugaban ƙasar ya ci amanar al'ummar tsibirin Comoros na yarda da suka bashi a matsayin na mutum na ɗaya a ƙasar. shi dai sambi da ya mulki tsibirin tsakanin shekara ta da shida zuwa ta ɗaya ya amince da wata doka a shekara ta da takwas wadda ta bada damar sayar da fasfo ɗin ƙasar bisa farashi mai rahusa lauya mai kare wanda ake tuhuma jane gilas halimi ya yi watsi da zargin tare da bayyana shi a matsayin mara tushe balle makama sambi ya ƙi halarta zaman kotun saboda rashin tabbas na bashi cikakken tsaro a kotun ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To ba da a rijiyar kun labaran duniya bari mu kawo muku shirin mu na gaba wata shirin na lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan barka ne ke maku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasunku suka ji da farko, shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan tutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai tutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su, da suka hada da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma. yar ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hunturun ya wa illa sosai. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Dr. Lirwano Muhammad, ƙwararren likita a birnin abuja da ke tarayyar najeriya kuma na fara da tambayar sa ne kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su ga dai likita da bayani wato idan hunturu ya zo cututtuka da suka fito da hankali ma mutane a lokacin hunturu sun zama da za ka samu kasan shi kan sanyi ne yana sa mutane suna kamuwa da ciwon huhu wato pneumonia kenan wasu kuma dama suna da ciwon toshin mara wato ya eh turukta daga karshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan dumi da ake yi a nan kamar wacce shawarwari za a ba wa iyaye samu gobara ya tashi a wannan lokacin ana samun yara sun kone yanzu a kowane yaro da aka ci kwanan sun bu kone da a gida suna jin wuta an sa wuta a gurin a gaban garin su su fada cikin wutan an kai su cikin ba daɗin su kuma gobara ya kama a gidan da wani fada ciki sai kama gado kafin a sani a zo kofa da kulle an samu gobara a gidan da yadda aka ci wutan sun kone sosai mutane so ya kamata a kula da wayan abubuwan ba. To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Lirwani Muhammad ƙwarar likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Zan da likitoci masu kulawa. To yanzu kuma sai shirin na mu koma noma tare da Mushtaba Adam. mu koma noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau shirin namu zai dubi ne akan asarar da makiyaya suka yi sanadiyar ambaliyar ruwan sama a najeriya sannan kuma za mu leƙa can ƙasar zimbabwe domin jin shirin gwamnati na sake farfaɗo da shirin nan na samar da madara daga shanun tatsa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to bayan manoma waɗanda suka tafka asara sanadiyar ambaliyar ruwan sama su ma makiyaya na dabbobi da kifi sun fara kidata su asarar da suka yi sanadiyar abin da ya faru a daminar bana a tarayyar najeriya idan muka fara daga kan kifi wanda ruwa ne gidansa wato a cike ke rayuwa to amma duk da haka idan ambaliya ta zo tana share da tafiyar da shi kifin daga inda ake kiwonsa da hakan kan yi sanadiyar mutuwar da dama daga cikinsu don haka masu kiwo suka fara bayyana irin asarar da suka fuskanta to a ranar 20 ga watan oktoba ne wani makiyayi dan jihar bayelsa da ke najeriya mai suna innocent alu ya rubuta a shafinsa na twitter irin asarar da ya tafka ta tsuntsayen da yake kiwo saboda mamakon ruwan sama da ya ambaliya ya wallafa bidiyon gonarsa sannan kuma ya rubutu kamar haka ban san abin da ya kamata na yi ba a wannan lokacin a kan idanuna ina ganin yadda hannun jarin da na zuba ya rushe manomin ya bayyana cewa yana da damar da zai iya yanka dukkanin tsuntsayen da yake da su a gidan gona sannan a ajiye naman su a cikin manyan firij-firij amma matsalar da ake fuskanta ita ce ta rashin wutar lantarki kuma dukkanin ɗakunan gidan gonar tashi marwa ya cika su makil wani sashi na rubutun da alu ya ambaci cewa bayan asarar da ma'aikatansa su sha bakwai sun rasa aikinsu to a can jihar ogun kuwa wani makiyayi ne a ƙauyen irinwe ya yi asarar kifin da yake kiwo da kuɗin ya kai naira miliyan 300 ambaliyarwa ta yi awon gaba da dukkanin kifayen nashi to idan muka nufi arewacin najeriya kuwa makiyayen da suka yi asara suna da yawan gaske sai dai rashin ƙididdiga daga hukuma da kuma rashin sanin yadda za su makiyayen za su sanya bayanai ta hanyoyin sadarwa ya sa da wuya iya tantance girman asarar tasu. shugaban kungiyar manoma ta najeriya ibrahim kabiru ya bayyana cewa a wasu wuraren an yi asarar gidajen gona dabbobi da kifayen da ake kiwo baki ɗayansu za mu iya cewa kaso 60 cikin 100 na jimillar kayan abincin da aka noma ake zaton za a girbe su an yi asararsu wani kamfani da ya kware a fagen kiwon kifi a najeriya na oski integrated nigeria limited ya sanar da asarar da ya tafka ta dubban ɗaruruwan ton na kifi da kudinsu ya kai naira miliyan ɗari wani ƙalubalen da ake fuskanta a wannan fagen dangane da ambaliyar ruwa ita ce ta lafiyar dabbobi cutuka da dama sun yaɗu da suka haddasa cutuka ga dabbobin hakanan kuma an samu asarar kayan abincin dabbobi a wasu yankunan ma ya jawo mutuwar dabbobin to idan muka nufi can zimbabwe ko gwamnati ta mayar da hankali domin ganin yadda za ta ƙara yawan madara da ake samarwa daga shanu wannan koma bayan da aka samu ta fuskar samar da shanu bai rasa nasaba da matsala ta sauyin yanayi a wani rahoto da kafin watsa labarun ƙasa ta zimbabwe suka ɗauka sun bai da cewa yawan madarar da ƙasar take samarwa a kowace shekara ya yi ƙasa inda ya koma lita miliyan tamanin kawai a baya yawan madarar da ƙasar take samarwa dai ya kai lita miliyan 120 a kowace shekara don haka a halin yanzu da akwai rara ta lita miliyan 40 ministan ƙasa da aikin gona da raya karkara na ƙasar ta zimbabwe Benegeli saritatos shi ne ya ce a sabon shirin da aka fito da shi domin ƙara yawan madarar da ake samarwa da akwai kananan makiya dubu biyu da za su amfana a bisa ƙididdiga dai da aka yi a shekara ta 1990 ƙasar ta zimbabwe tana da shanun tatsa har guda 123 kuma a wancan lokacin wannan adadin na shanun yana samar da lita miliyan 260 ta madara a kowace shekara sai dai daga baya an samu koma baya matuƙa saboda shanun tatsar da suka rage ba su wuce dubu talatin da takwas ba to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mi ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Er to da wani ne ma kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kuma sauran daƙiƙoƙi ga takaitattun labarai. Iran ta ce kasashen da ke tarihin cin zarafin bil'adama ba su cancanci yin magana kan haƙƙin ɗan adam ba. Ƙasar Ghana na shirin fara sayan man fetur ta biya da zinariya maimakon dalar Amurka. Ghana ce tawagar Afirka ta farko da zura kwallo a raga ya zuwa yanzu a gasar kofin duniya. amma din waɗanda suka tallafa shirin kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo to www.stb1.ng a huta lafiya. thank you